Kalangu, studio Kalangu. Kalangu, studio Kalangu. kai tsaye da gidajen rediyoyi 34 a fadin Nijar baki daya. Hausa mun ke muku lalemar habi a cikin labarin sashen Hausa da farko ga muhimman kanunsu. Kungiyar malam makarantar sakandare ta gudanar da yashin aiki a Zandayar a nata bangaren kungiyar 'yan makaranta na College da Lise ta Maradi ta zo karshen nata boran ajiya. Masu ruwa da tsaki a bangaren noma da kiwo sun gudanar da wata muhawarar shawo kan rikicin manoma da makyaya a dogon dutse. Rahoton namu na musamman ya taɓa fannin musgunawar da wasu mata ke fuskanta a wasu ƙauyuka na jihar Talabiri dalilin tashi-tashi hankulan da yankin ke fuskanta. Masauran barkan mu da sake saduwa musoma da wannan labarin mara daɗi inda a yau da sahe Mulai Abdullahi ɗan jarida shugaban jaridar Le da ke fitowa a kowane sati a birnin Yamai ya riga mu a gidan gaskiya. Allah ya ji kance ya samu shi mutuwa futu mu kuma Allah ya samu gama duniya lafiya. kungiyar haɗin gwiwar ƙungiyoyin malaman makaranta na sakandare ta jihar Zandayar ta tsindima wani yajin aiki har izuwa gobe 24 ga wannan watan a dukkan faɗin jihar ta da magaran. Mu saurari dalilan shiga yajin aikin daga bakin magatakardar ƙungiyar Abdurrahman Washa'u a cikin firar shi da abokin aikin na Mustapha Mamman Sani. Mun yi magana a kan abokaninmu da ba a sa su a cikin jerin sunayen biyan su alhakinsu ba, da kuma sabbin abokaninmu da aka ɗauka har yanzu suna zaman jira a biya su. Kuma mun yi tir da halayen da hukumomi suke nuna wa malam makarantun boko da ƙungiya. Kuma mun yi magana na lattin biyan mu alawus, wanda muke gani akwai rashin daidaito idan aka duba da abokaninmu na yamai. Yajin aiki ne a fuskar jiha waɗanda suke da nauyin kiran ƙungiya domin a hau teburi ɗaya na tattaunawa a samar da mafita har yanzu ba su kira ƙungiya ba. Don haka yajin aikin zai ɗore sai mun ga abin da hali ya yi. Ƙungiyar 'yan makaranta na Koleji da Lise ta Maraɗi ta gudanar da wani yajin aiki a jiya. wannan kuma shine karo na uku da ƙungiyar ke tsunduma yajin aiki tun komawar karatun bana ɗaya ga watan oktoba wannan kuma don tirsasa gwamnati biyan bukatun na 'yan makarantar wanda suka hada da biyan alawuskin da ake su bayan kowane wata uku da kuma ida sada kunan karatun nasu ga dai mai kula da yada labarai na kungiyar abdulabo da karin bayani da yamma muhammad da mamman Bukatocin da muka gindaya su ne na biyan mu a Laos a cikin lokaci da karasa ayyukan gine-gine duka ajujuwa na birnin maradi da kuma sakawa makarantu wutar lantarki da ruwa. A wani lokaci mu da kan muka dakatar da yashi aiki domin ba da damar tattaunawa da kuma baiwa hukumomi isasshen lokaci domin yin nazari a wace hanya za a bi a samar da mafita dangance da wani wannan matsaloli sai dai ganin irin kunna uwar shegu da suka yi shine ya sanya muka tsunduma ya sha aiki har kai mu da kiran taron manema labarai ganin irin mawuyacin halin da yara kankana ke ciki a zandayar ya sa wata kungiyar kasar rasha mai suna okio du niger ta buɗa wata makarantar shinkai domin ba yaran tarbiyya da horo a yanzu dai adadin yaran ya kai 145 kamar yadda isabel mashere jagorar ungiyar wato ta shida ma abokin aikin namu ali keta Na kaɗu kwarai da gaske da na ga yara suna yawon tambele a cikin birnin Zandar. Sai na ga ya kamata na kawo musu agajin gaggawa kuma wani abu za mu yi musu da zai ɗore. Sai na ga ba su ilimi a bane mai mahimmanci saboda shine tushen duka wani ci gaba. A haka ne na fara a yau ina da yara marayu ɗari da da arba'in biyar maza da mata. Akwai waɗansu 'yan mata da suke makaranta shekaru goma ma tuni suna da 'ya'ya muna ba su horo gashi muna gina wani sabon wuri mai hawa biyu saboda muna da 'yan mata hamsin da maza da suke makarantar kwaleji mun gina wannan sabon wurin ne tare da aji hudu na kwaleji da ɗakin koyon kwamfuta da ɗakin ɗinki da ɗakin ajiyar littattafai da ma na malamai fassara kalama isabel mashere kenan jagorar kungiyar wato ta kasar suisa da mutari muhammadu yayi domin shawo kan rigingimun da ke barkewa tsakankanin manoma da makyaya a wannan lokacin na kaka ya sa gwamnan jihar dogon dutse ya jagoranci wata ganawa da magajin dangare sarakan gargajiya da kuma manoma da makyayan don ganin cewa an samu hanyoyin da suka dace a bi don kauce ma rikicin nasu ga dai karin hasken da gwamnan mai barin gado hamidu juwaga yamma abdulaziz danyuma Kowane daidai irin wannan lokaci a ƙarshen kaka akan samu hatsaniya daga wannan ɓangare zuwa wancan ɓangare. A wani lokaci yana kai ga tashin hankali domin kiyaye wani al'amari ne muka kira wannan taro domin tattaunawa tare da kowane ɓangare na jayo hankalinsu domin kowa ya san matsayinsa a fuskar tabbatar da zamantakewa ta gari. Mun yi kira ga makiyaya su ci gaba da riƙe layin da suke bi, su kuma manoma muna tunatar da su akwai hurumin da ya kamata su bar makiyaya su bi. ma'aikatar 'yan sadda ta balle yara a cikin jihar talabiri ta dakatar da wani mutum da ke ɗaukan kanshi a matsayin jami'in leƙen asiri a cewar musa saidu a agali magatakardar ma'aikatar gwamnan jihar balle yara mutumin nan dai na ɗauke da katin sojoji wadda ba ta shi ba sannan kuma an ga wukake da kuma wasu kililuwa masu dama tare da shi ga dai ƙarin bayanin da ma abokin aikin namu saidi abdu widitan Mutumin da aka damke mutane ne suke shakku a kansa a cikin babbar kasuwar balle yara. Mutumin ya gabatar da kansa ne a gare su a matsayin jami'in tsaro musamman jami'in leƙi asiri. Sai dai tare da wayar da kawunan jama'a da muke yi a cikin gunduma domin da zaran suka ga wani wanda ba su yarda da shi ba to su yi ƙoƙarin sanar da hukuma. Ta haka ne aka sanar da jami'an tsaro. Mutumin an tsare shi a ofishin 'yan sanda. Bayan bincike an gano yana yana da katin soja da ba mallakarsa ba, kuma yana da wuka da mabuɗi wanda yake buɗe kowane kile. Binciken ya tabbatar da cewa shi ba soja ne ba. A hali yanzu an tura ƙeyarsa a kotun Filinge. Don haka ina godiya ga jama'a dangance da haɗin kai da suke bamu. Kuma wannan ne muke tambaya kowane lokaci. pour remercier la population par faɗakarwa da wayar da kan 'yan kasuwa na kumin ta biyar birnin yamai kan sabbin ka'idodin ma'aikatar ƙasa ta lanhu shine ma'anar babban zaman taron muhawarar da yawa kana a yau da sahi a nan ma'aikatar lanhu ta kumin ta biyar tare da ƙungiyar 'yan kasuwa ta jihar yamai arzuma mai idrisa shugaban ma'aikatar lanhu ta kumin ta biyar ya magungu muhammad ɗantinin ƙarin bayani Wannan haɗuwar ta dangantu da sabbin manufofin da magabatan koli na babbar harabar karɓar haraji suka buƙaci girkawa tsakanin masu ba da haraji da harabar karɓar harajin domin bunƙasa sadarwa tsakanin juna. Akan haka ne muka shiryar da tsarin haɗuwa-haɗuwa da wayar da kai don mu shiryar da su ga samun masaniya bisa lissafin da za mu soma. Za mu lissafa dukkan masu ba da haraji na ganin mun inganta karɓar karɓar harajin na shekara 2019 mun buƙaci ba su labari ne na soma wannan aikin lissahi da za mu yi mun tsara gudanar da lissahin ne shimfiɗar lokaci daga ranar 15 ga watan oktoba zuwa 15 ga watan janairu mai da hankali kan ayyukan cigaban jiha shine maudu'in da aka tattauna kan shi a lokacin babban zaman taron wakilai na da'irar birnin agadar karo na biyu wanda ya zo karshe a lahadin da ta gabata malam risa feltu shugaban da'irar birnin agadas ya ma musu mamman karin haske Gyaran fuskan kasafin kuɗi na biyu ya ba da umarnin shigar da sabbin kudaden shigarwa, musamman ma tare da abokanin hulɗarmu na jami'ar Chicago da suke son buɗe wata cibiyar bincike a nan birnin Agades da kuma tallafin da ƙungiyar tarayyar Turai take kawo wa birnin Agades na gina makarantun boko da kuma tunatarwa na ba da umarnin saka hular kwano da ɗamarar mota. Majalisar shawara ta ta tsaron birnin Agades ta ɗauki matakai na tantance duka motunan da suke yawo a birnin Agades saboda mun yi la'akari tun wani lokaci da yawan aika-aikar da ake yi a cikin birnin ana yin sani da motuna. matashin ɗan kokowa isiyaku arzika shi ne ya lashe kwamfalar gasar koko gargajiya da sarkin 'yan kokowar rana bana wato yahaya kaka ya tsara a tawo a ranar lahadin da ta shige a cikin 'yan kokowa 35 isyaku arzika shine ya lashe kuma ya samu tukuncin inji kasiya da kudin shi ya kai jika 365 na sefa gurin da aka sama gaba dai shine samun gwannan 'yan kokowa da za su wakilci jihar a lokacin babban kwamfanin kokowa ta ƙasa da za ta wakana a nan gaba mu saurari ƙarin bayanin da yaya kaka yamma abdullahi ausuk wannan kofi da na sani saboda cin gaban jihar muna kuma na samu yaren matasa wanda a bayan mu saboda mu samu rilab wanda za su taso bayan mu tun yanzu ko kowa zabe ne zamu le set wanga wata mai zuwa insha Allah to kenan dan saboda haka na sanga kofi yanzu daga nan cikin wannan kofi da muke yi Allah ya so yaran muna son mu gani meye wani za mu samu yaran za su zo su ma nan wurin mu kenan ana nan ana yi muna ribon yaro duk wanda ya kamata zai yi insha Allah nan za mu tsaya mu za idanu da nan mu da mu yan kokowa za mu sa idanun mu gani su waye ke da niyya cikin wannan saboda yanzu in kulli kun koko da muka je bare zandar gaskiya an zuba goma yan kokowa goma wanda na harkon nan amma daga baya abinda hana mu zo da kuma na kokowa tsere kawukan nan saboda ba mu da baya ta kirki to kenan saboda shi ne ni wannan abun da ya tunani ni ce gaskiya zan zo in sa wannan kofin saboda mu samu yaran da bayan mu masu niyya su ma masu kishi tunda ba a ce kullum mu ne ba kamata a ce akwai yara guda kai wani ya sha ya wani shi ma ya zo ko mutuwa akwai rai ku sauraron shirye-shirye istiro kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istiro kalangu ina so kuma ina yadawa. sai kuma rahoton namu na musamman wanda a yau ya karkata kan musgunawar da wasu mata ke fuskanta tun da shekara ta 2013 ne jihar talabiri ke cin karo da tashe-tashen hankula lokaci zuwa lokaci a cewar bubakar jallo shugaban kungiyar makiyayan arewacin jihar talabiri gungun gatiya da msa su ne ke kai ma jama'a wannan har-haren wanda abu na dai wasu matan sun ɗum alwashin cewa sai sun ɗauka ƙara ga dai rahoton da maryama kanda ta shirya kai Tsakanin Maris da watan Afril ɗin waga shekarar a cewar Bubakar Jallo, shugaban majalisar shawara ta makiyayan arewacin Tilaberi, kilomita 25 da Mangaize cikin yankin Tilaberi, wani garin Hulani da ake cema Bundumbuja, wasu 'yan bindiga daɗi sun kai mashi hari, mata hudu masu aure 'yan shekaru 20 zuwa 30, wa'annan 'yan bindiga daɗin suka yi awon gaba da su. Daga watan Fabrairu mun yi la'akari wani gungun masu ɗauke da makamai na wata ƙasa musamman gabciya da mesa sun fara kai hari ga mata sun zo inda suka tafi da mata hudu suka nufi ƙasar mali da su tsawon sati ɗaya suna hannun gungu masu ɗauke da makamai inda suka fuskanci fyaɗe matan hudu bayan an sake su ɗaya daga cikinsu kaɗai ta yarda da ta kai ƙara a ƙarƙashin shawarin majalisar sai dai ba mu samu muka gana ba da ita don ta koma garin nasu na Bumbuja kilomita 25 da Mangaize. Fati yar shekara 30 hawai ɗinta ce da ke zamne a unguwar Jaspora kewayen birnin Yame ta bayyana muna yanda yal tata ta komo bayan fita hannun waɗanda suka yi awon gaba da ita. Suna ma mata fyaɗe, hatta da matan aure suna ba su kashi kuma su tafi da kayansu. Na taɓa ganin irin wannan saboda magajiyata uwar wani yaro sun mata fyaɗe. Akwai wasu mata uku da suka yi ma fyaɗe. A nan da zarar mun ji wata hayaniya to kowa tsoro yake shi. Shugaban majalisar shawara ta makiyayan arewacin Tilaberi Bubakar Jallo ya bayyana mana cewar akwai wasu ire-iren tabi'o'in musgunawa. Ina tune wata mata da taɓa ba da labarin wasu da suka zo wajen su suka kama mijinta suka ɗaure masa ƙafafu suka ja shi a mota tsawon kilomita ɗaya. Mun ga matar da suka ta azabtarwa da wuta. Mun ga wata mata da suka ci zarafinta. Sau biyu aka kai ta wajen cibiyar da ke yaƙi da 'yan ta'adda. Ana tuhumarta tana haɗa baki da 'yan ta'adda. Wannan matar a yau hankalinta ya yi matuƙar tashi. Cette femme aujourd'hui elle est Dukan mutanen da aka musguna ma sukan haɗa kansu su ajiye kes na isar da lamarin a gaban koti don ganin an fitar musu da haƙƙinsu kamar yadda Bubakar Jallo ya aƙalawata Abin da sauke na game da labarin a yanzu kuma sai a dakan sashen jibarmaci tare da Habibu Garba.